Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yaba da nasarar da sojojin Ukraine suka yi a Kherson jiya Asabar. A jawabinsa da aka yada ta kafar bidiyo, Zelensky ya ce dakarun tsaron kasar sun sake kwato wurare sama da 60 a yankin kasan sannan ya yi alkawarin cewa sojojin Ukraine a ta bakinsa za su kukutar da ilahirin kasar daga hannun 'yan mamaya to amma shugaban na ukraine ya kuma ce a yi taka tsantsan yayin da jama'a ke shagulgula a kasin can gabas a yankin donetsk in ji shi ana tafka kazaman fadace-fadace kulle yomin a ta bakinsa can wata lahira ce gwamnatin habasha da dakarun tigray sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya jiya asabar wadda ta shimfiɗa jadawalin aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya wadda ɓangarorin biyu suka cimma a afirka ta kudu a wannan watan wakilan gwamnatin habasha da na kungiyar gwagwarmayar yanto mutanen tigray tplf a takaice sun ta ganawa a birnin nairobi tun daga ranar litini da zumar cimma jituwa kan fannoni da dama masu nasaba da yadda za a aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimma a pretoria ana kyautata zaton wannan shela ta jiya asabar za ta ba da ƙwarin gwiwa ga masu shiga tsakani na ƙungiyar haɗin kan afirka da ke ƙoƙarin kawo ƙarshen wannan tashin hankalin da aka shafe shekaru biyu ana yi shugabar taiwan tse ingwen jiya asabar ta ce burinta a rayuwa shine tabbatar da cewa tsibirin ya ci gaba da kasancewa na mutanen wurin sannan kuma yaucin taiwan bai zama wata tsangwama ga kowa ba a wani jawabi na bayan zaɓe mai yin ahir ga china zaɓukan taiwan na ranar 26 ga watan nuwamba na zuwa ne wata guda bayan da shugaban china shi jinping wanda ya tsananta amfani da atisayen soji wajen takura tsibirin na taiwan wanda ake gudanar da shi bisa tafarkin demokaradiyya da ya amince cewa china na iko da shi ya samu wa'adi na uku na shugabancin chinar yayin da zaɓukan magadan gari da na kansiloli bisa al'ada na cikin rukunin abubuwan da suka shafi cikin gida tsai ta gaya ma dubban magoya bayanta da ke ta matatafi da suwa a wani gangami a yankin tsakiyar birnin taifai cewa al'amarin ya fi zarci haka wanda shine karan farko da ta fito karara ta yi wa china chess a yayin yakin neman zabanta an kai tsakiyar tattaunawar majalisar ɗinkin duniya kan ɗumamar yanayi a misra ta yadda har ma wakilai wajen tattaunawar sun fara tsara daftarin yarjejeniya gabanin isowar ministoci makon gobe waɗanda su kuma za su matsa a yi wata faɗaɗɗiyar yarjejeniya ta yaƙar sauyin yanayi an fara ganawar ta mako biyu a sharma el sheikh da kira da babbar murya daga shugabannin ƙasashen duniya cewa a ƙara azama wajen dakile yawan fitar da iska mai lahani ga yanayi da taimaka ma matalautan ƙasashe don su iya tunkarar abubuwan da ɗumamar yanayi ke haddasawa. Masu ilimin kimiyya sun ce ya kamata zuwa shekara ta dubi da talatin a rage yawan iska mai lahani ga yanayi da ake fitarwa zuwa rabi. Wasu jiragen yakin Amurka biyu da suka kafa tarihi sun yi karo da juna jiya Asabar yayin wani shawagi na birgewa a Dallas inda suka yi bindiga suka zama wani babban dunkulen wuta hauhawar bakin hayaki ya turniki sararin sama ba a tabbatar ko mutane nawa ke cikin jiragen ko kuma wani mutum da ke ƙasa ya samu wani lahani ba lee block mai magana da yawun hukumar commemorative air force wadda ta shirya wannan shawagin burgewa na shagulgulan ranar tunawa da tsaffin sojoji ko veterans day a ƙarshen mako wanda hasali ma jiragen na hukumar ce ta gaya ma kafar yada labarai ta abc news cewa ta yi imani cewa akwai mutane biyar a jirgin lugudan bama-bamai na b-17 sannan akwai mutum guda a jirgin yaƙi na p-63 labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai a kai ya take Kasuwa a kasar mu To jama'a masu sauraro a yanzu haka dai ina kasuwan lafiya wadda shi kasuwan lafiya a wani yanki ne na karamar hukumar Lamurde kuma a jihar Adamawa. Yanzu haka ina cikin kasuwar layin masu hatsi inda zan fara tattaunawa da su masu saya da kuma masu sayarwa. Malam barka da warhaka. Assalamu alaikum. Ko menene sunanka? Sani Makwane. To Sani Makwane a wannan kasuwa naku kamar tsawon shekara nawa ko aka yi ana gudanar da wannan kasuwanci? Akalla dai gaskiya kasuwar nan za ta kai sama da shekara arba'in tana gabatar da harkokin kasuwanci muna samun ci gaba baƙi suna zuwa wasu ma daga Kano wasu daga Bauchi da makamantansu duk sukan zo kasuwar mu na lafiya saboda ci gaban kasuwar. To yanzu guri da na same ka nan yanzu haka wace irin sana'a kake a wannan kasuwa? Lallai ina sai da masara ina kuma sai da waken suya. Ko duba da cewa wannan kasuwa naku na hatsi gashi muna dab da kaka kuma halamu ya nuna cewa eh, kasuwar kaka na hatsi lokacin da take budewa. Kamar mu dauka mu fara daga buhun shinkafa danya da kuma buhun masara da buhun dawa da sauransu. Nawa nawa ake sai da su to lalle yanzu dai abin da kasuwa take tafiya shine masara naira dubu goma sha shida ma'ana da ɗari biyar sabuwa mm. tsohuwa kuma naira dubu sha takwas da ɗari biyar a mm. yanzu haka mm. sannan ita kuma dawa naira dubu sha takwas ita ma haka akan kuma sai da ita yanayin buhunta yanayin cikon buhu wata kuma ana sai da ita naira dubu sha tara ita buhun dawa kenan eh, shinkafa kuma mai bawu shan shera naira dubu goma sha bakwai na sake dubawa baya ga mun tattauna da shi wannan dattijo sai kuma naga akwai mata masu ainihin wato eh, su surfa su sa shi a gaba suna auna mudu mudu ita ma za mu tattauna da ita mu ji shin wannan sana'a tsawon shekara na wata ne amma dai bari mu fara ranke dai barka da baraka yawa yawa ina gajiya lafiya to ko menene sunanki suna na root to da root naga kina sai da shinkafa gashi nan dai mai kyau gumi gumamma haka eh. kamar shinkafa na nawa kuke sai da mudu To yanzu mudu dai muna sai da shi dari bakwai da hamsin dari takwas bisa kyawunsa. Allah sarki. To yanzu kamar kamar mu ɗauka shi wannan mudu da na gani eh. shi nawa ake sai da shi? Yanzu dari bakwai da hamsin ne mai kyau ɗin. Na'am na'am na'am. To yanzu wannan shinkafa da kika kasashen zaka ke kika noma shi ne ko dai sara kika ke A'a sayan buhu nake yi na gumashi. Na'am na'am to kamar shi buhun mai bawon nawa ke saya? To yanzu dai yanda muka samu kanmu bana abun taki ta yi sauki dubu da muna siya haka. Hmm. Dubu sha biyar dubu sha hudu amma bana gaba daya abun ruwan nan da ta zo ta shinye wuri. Hmm. Abun ya kawo mana damuwa sosai kwarai yanzu haka buhu har wani wuri ma muna sayan ta dubu ashirin mai kyau. Wani kuma dubu sha takwas sha bakwai. E bisa kyawun shinkafa. To yanzu misali wannan shinkafa idan kuka sayi buhu kusan ashirin. Eh. kuka surfa kamar mudu nan kuke samu yanzu kaman kowane buhu in hmm. muka samu mai kyau muna samu mudu talatin da biyar hmm. talatin da hudu in ba mu samu mai kyau ba wani lokaci har mudu 28 ma muna iya samun ta mm-hmm. to yanzu mu dauka cewa su masu zuwa saya ba sa zuwa su muku korafi cewa kamar ko shinkafan ya dan yi tsada haka da sauransu suna yi sosai kwarai suna yi sun ce ya yi tsada to mu ma mun rasa ya za mu yi mai bawun taki ta sauka domin dalilin malale da ta shinye wuri mm. yanzu gaba daya ma ba mu da yanda za mu ce abincin ma babu sosai mm. mun rasa ya za mu yi suna korafi sosai to yanzu eh, kamar wannan da kika zo kika kasa misali Eh. wannan daro haka da na gani eh. ya kai mudu nawa a ciki yanzu daro nan da ya takashi zai mudu saba'in mudu saba'in kuma ana zuwa saya ana zuwa a saya yanzu kamar daga safiya zuwa yanzu mudu nawa kika sayar yanzu dai na sai da abin da ta kai kusan mudu dari kai kai ka to lalle ana zuwa saya to yanzu duba da cewa wannan ambaliya da ya zo ya yi wa gonannaki da yawa illa sakamakon abubuwa duka sun taɓarɓarci to yanzu wannan sana'a naku in aka ce yanzu ki je gurin gwamnati ki nemi tallafi ga gwamnati me zaki ce to yanzu dai zan ce ma gwamnati ta duba dai ta tallafa mana da jarin domin saboda bayan da za mu she abun ta ya sauki domin babu shi mm. sai dai gwamnatin za ta mana taimako ta dan tallafa ma mata mu samu jari mm. muna dan samu goma biyar mm. to madalla muna godiya to da shike muna nan layin hatsi kamar yadda muka gaya masu sauraro har yanzu dai muna layin nan na inda ake awu auna da kuma aunarwa wanda suke sara kuma da wanda suke siya su je su dafa dan mudu ɗaya ɗaya a na sake tattauna da wata bara Allah wadda ita ma wannan sana'a nata ne sai da wannan shinkafa a wannan kasuwa bari mu ji sunanta bari ki da barka da warhaka yawwa barka da warhaka to ko menene sunanki alfrida haruna To, so, eh, madam kamar tsawon shekara nawa kika kina wannan sana'a na shinkafa? Ni na shekara talatin yanzu. Kina wannan sana'a? Eh. To, so, a tsawon shekaru da kika kina wannan sana'a mu ɗauka cewa eh, yau ana cikin yanayin kaka. Daman wannan lokaci da kuke shigowa a wannan shekaru ana yawan samun katsewar abinci a kasuwannin kauye ko dai ba a samu kai ba a samu sai dai ambaliyar nan ne ya kawo mana damuwa wannan ambaliya da aka yi ba karamin shuta tsohon muka yi ba to yanzu yaya kuke ku samu shinkafa ɗanye kafin ku guma ya zama muku wai yau din nan ma shinkafan da yanzu kake gani a gabana mm. daga shelin aka kawo mini kuma wannan bawan Allah mm. yana noma yana samu kusan buhu ɗari biyu amma kwata-kwata buhu biyu bana aka samu a gona buhu biyu kashal buhu biyu kashal saboda me ambaliya wallahi ambaliya ya kwashe mana amfani gaba daya gaskiya yanzu wannan gumi shi kuma danye nawa ake sai da shi farashin kafa kenan a yanzu haka hmm. muna sai da ita 700 ne ita ma danyar eh to kaga dai sanadin ruwa ne mm. da yanzu da yana nan ɗari biyar mm. hudu mm. amma yau muna sai da ita 700 to ka gani abun ya baya talaka ya ji jiki to yanzu yaya za ku yi duba da cewa wannan ambaliya da ya zo gonaki sun tattafi abinci an yi asara da sauransu kuma wannan ita ce sana'ar da kuka taso tun shekara da shekaru kuna yi to yanzu ya za ku yi gudun gudanar da shi kenan to yanzu kuka mu dai ga gwamnatin adamawa mm. idan akwai tallafi mm. muna roko a tallafa mana mm. kaga dai in ba sana'a rashin lafiya ma ai damuwa ne a gida yawwa shine rokon mu shine ga gwamna ya dube mu da idon tausayi adamawa gaskiya ba amfani malale ya cinye mu ga kuma rashin lafiya kuma muna tare da ita mm. neman guduma muke yi mm. a yi mana guduma gaggawa mm. shine damuwa to malalla muna godiya na gode to masu sauraro mun dan tsallake kaɗan mun baro layin masu ainihin wato auna da kuma aunarwa na shinkafa ɗanya da kuma gumamma yanzu mun shigo layin masu sayarwa a buhuhuna inda ne yi sanin tattaunawa da wani mai sana'ar saya da kuma sayarwa a wannan kasuwa to a ranka dai barka da haka barka da yamma ko da muke magana da malam abubakar eh, abd ake shi cewa da ni amma abubakar ne dan waja da kuka dawo kasuwa nan ne ya kuka fara ganin kasuwanci to alhamdulillah dai mun gode wa Allah duk halin da dai ake shiga amma banan nan gaskiya abun akwai sauyi ga shi nan dama bamu daidai da farfarowa bangaren rikishin nan ba mm. da kafin ka zo kasuwan nan mm. wallahi inda zaka saka fama babu mm. a buhuna ne kai inda ma mota zai rasa amma duba dai yanayin mm. buhunan dai yanzu kalli yanayin kasuwa mm. ga ambaliyan nan ta zo ga rusa gidaje duk babu mm. gonaki duk babu to bana dai alhamdulillah mun gode wala duk halin da ake shiga amma akwai matsala gaskiya akwai matsala to yanzu duba da cewa ga ga shi an dai dawo bakin kasuwanci alamu ya nuna an samu zaman lafiya a wannan yanki sai kuma ga matsala na ambaliya da ya kuno kai to wannan ambaliya kana ganin yadda kuka rungumi wannan sana'a naku kana ganin ba za ku samu kalubale ba gaskiya akwai kalubale to wani iri to batun kayan baya fitowa mm. kayan da da kamar yanzu za a kawo buhu biyu. Mm. buhu kusan ɗari uku. Mm. bangarori da dama mutanen taraba su kawo mana mutanen gombe su kawo mana nan adama mu tara kaya yanzu kwata-kwata kalli kasuwa yanayin kayan ke na fa iya kayan da muke da shi to muna lallaba haka dai alhamdulillah to an ambaliyar nan kan ya jima gonaki mm. maganan kan cewa amfani a gona kan bana kan gaskiya da sauki babu mm. sai dai kawai abun da dai Allah ya mana dai kuma gode Allah kawai to yanzu wani kira kake da shi ga mahukunta to mahukunta dai su kawo mana tallafi mm. na gaggawa ma jama'a dai suna da bukata kwarai da niyya suna da niyya to yanzu kaman buhun masara nawa ake sai da shi bara wallahi giya maka kamar sabo masarar nan in yayi tsada naira dubu tara dubu goma bana dai gashi nan dubu sha shida sha bakwai buhu mm. kwaya daya mm. waken suya kuma yanzu farashin ta ma bai fito ba ana sayarwa 25 dubu 26 zuwa 27 ya kai amma kasuwan nan na ga buhun dawa shi kuma buhun dawa nawa buhun dawa ana sayarwa dubu 18 ne <laughs> abubuwan gaba daya ya canja wallahi to amma da kafin wannan ambaliya nawa ake sayar da buhun dawa dawa dai mu dai a bara dai da yake shekarun da abun yana da mutun shi amma baya eh. wuce sha biyu sha biyar yanzu kuma yanzu kuma sha takwas har kusan har ishirin ma na siya kuna magana da abubakar haya ya ka ga yanayin kasuwanci ne a matsayin ka na shugaba to alhamdulillahi duk da cewa yanzu ne farkon kakan hmm. lallai kasuwanci yana tafiya daidai wa daida yanda ya kamata hmm. kuma muna gode wa ita gwamnati da mm. ta sa ido ta daidaita 'ya'yanta suka zauna lafiya mm. saboda yanzu haka dai kowa yana kasuwancinsa lafiya mm. yana saya yana sayarwa kuma muna godiya dai sosai amfani dai kana gani yanzu ya fara fitowa ba wani abin da zamu iya cewa sai dai godiya jama'a masu sauraron mu da kuma haka ne muka zo ga karshen shirin kasuwa a kan miki dole na wannan makon sai kuma makon gobe in mai duka ya kai mu lado salisu muhammad garba sashen hausa na muryar amurka daga yola a najeriya Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Sunana Pastor Hana Wadi Buru. Ina shugabantar kungiyar farfadar zaman lafiya da sasanta tsakanin musulmai kristoci da mawantan addini a Najeriya a karkashin Peace of and Reconciliation Foundation of Nigeria. ina kuma wakiltar majalisar ɗinkin duniya akan kare yancin bil'adama a karkashin human rights agency a nigeria maganar zaman lafiya muhimmin abu ne a kowane kasa ga kuma kowane bil'adama komai bambancin addini bangare kabila ko jinsin al'umma to a yau kasanmu najeriya na bukatar zaman lafiya fiye da yadda ake tunani ko kai daga arewa ne ko kudu ne muna bukatan zaman lafiya domin yanayin tsaro ta taɓa bari ta kai wata minzani da muna zaman dardar a kusan ko'ina in ba ka jin tsoro 'yan ta'ada to kana jin tsoro barayin daji in ba ka jin tsoron barayin daji to ka kwanda sani kana jin tsoron masu garkuwa da mutane don neman kudin fansa ko kuwa masu kawar da garuruwa ko kuwa makasa babu gare babu dalili don da haka ina kira ga shugabanni su yi adalci don a samu zaman lafiya a Najeriya. Malamai addini su yi kosu ya tsakanin da Allah su da kan al'umma kada su raba kan al'umma. Sarakuna su tashi gadangadan su yi shugabanci na gari kuma su haɗa kan al'umma. Talakawa kan kansu su yi wa kansu karatu na su koma ga Allah a yi tuban gaskiya a koma ga Allah. ita ce kaɗai mafita wuraren da muke saba muna karya dokokin ubangiji allah da musulmai da kristoci mu koma ga allah cikin tuba bai cin haka wurin da musulmai ko krista ya saba wa suka saba junansu wuraren da musulmai ko krista suka saba junansu zauna a teburin shawar don su nemi fita gwamnati su abin da ya ba a kansu su fidda jama'a akan talauci a kuma zauna teburin shawar a kowane bangare a najeriya nan ne in an zauna ji kowa a ji damuwan kowa a yi biya kowa bukatunsa a kuma yi wa kowa adalci to shi ne kadai mafita Allah shi ba mu zaman lafiya Najeriya da fahimtar juna da kuma cin gaba tsakanin musulmai da kristocin da mawanta addini na gode. Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan dajin mahaifa wato uterine ko kuma uterus cancer a turanci. Wasu rahotanni na nuna cewa amfani da man wanke gashi da ake kira relaxa na da alaka da dajin mahaifa da ake kira da uterine cancer. Amma kafin mu shiga cikin shirin barmaji daga mata shin suna amfani da wannan mai na wanke gashin ko kuma akasin haka. Sunana Safrat Gani. Shin kina ma sa mai a gashin ki da ake cewa relaxa? Gaskiya ba na sakawa. Ko menene dalilin da yasa ba kya sawa? Ni dai na duba na ga kama bai da amfani saboda sanda nake sakawa sai na ga ina ga kamar ina dan jin zafi a scalp ina shine sai na ga kuma gashi ina da scanty hair at the same time sai na ga to babu point din amfani da relaxer sai na dauka ko shi yake kara jawo min zafin da nake ji a fatan kaina kin taba ji an ce amfani da mai wato relaxer yana kawo wata cuta musamman ma kansan mahaifa eh to mutane suna faɗin haka kuma abin da zai sa in yadda da wannan in dai zaka shafa ya kwashe maka gashi kama an zuba ma mutum ruwan zafi don akwai wani hoto ma da ya goyin viral kwanaki wata amarya ta je salon ina ga ko ta je ta dan wanke kai after bikinta gaba ɗaya cinye mata kai fatan kanta duk ya zama ciwo so ni a gani na gaskiya relaxer bai da amfani in mutum zai appreciate din gashin da Allah ya bashi in ka wanke akwai abubuwan da yawa za su sa su laushi and you are good to go wace hanya kike ganin za a bi wajen ba wa 'yan mata shawara a karfafa musu gwiwa wajen wajen rage amfani da wannan mai ni a gani na in ba sun ga kama wanda ya daina amfani da wannan relaxan sun ga yanda gashin shi ya yi tsawo kuma yanda yake manejin din shi ba ba za su daina ba sunana firdausi kina sa mai a gashin ki abinda ake kira da ko famin ko kina sa relaxer eh a da na sa mai a na amma yanzu na daina ko me dalilin da ya sa kika daina to ɗaya daga cikin <laughs> dalilin da ya sa na daina shine barin na ya zama natural ya zama zama abin sha'awa a wajena kuma ban da haka a lokacin na ga an fara yayin wato natural hair wato kai da babu fami kuma yadda mutane suke kayata shi suke kula da shi yana daga cikin abin da ya burge ni har na bar gashi na ya koma natural kin taba ji an ce sa mai a gashi ko famin ko kuma sa relaxer a gashi yana kawo wata cuta musamman ma yanzu da ake alakanta shi da dajin mahaifa eh ina jin abubuwa daban-daban mutane suna magana game da wato shi Bami yana kawo um, kansar mahaifa da ma wasu ma sun kira wato ciwon daji daban-daban wanda suka alakanta shi da shi wannan laxa and sorry. Amma kuma <laughs> to gaskiya ni ba likita bace kuma ba kwararriya bane a farin dan ba abin da zan iya ci. Maryama Idris, shin kina amfani da mai a gashin ki wanda ake kira da ko relaxa ko famin? Eh ina amfani da Kin taba ji an ce amfani ko kuma sa mai a gashi yana kawo wata cuta musamman yanzu ake alakanta shi da dajin mahaifa? Eh gaskiya na sha ji ai abin ba boyayye ba ne ba amma ni a gani na in har za ka san yanayin gashin kin san gashin ma kala kala ne ka san yanayin gashin ka ko ka fatan gashin ka sai ka san wani idi za kana amfani da shi amma yake ga wasu relaxer in wasu sun yi expire wasu ba ma daga kamfani ingantacce ba ne za ki ga in kisa akai kisa wannan dole zai kawo problem ko kuma in ma bai baki problem ba kila yana yana tara miki wani matsala har ya zamo kansa din baki sani ba to amma musamman ma da yanzu kwararru suke ta cewa yana jawo kansa ya kin taba tunanin ki daina sakawa gaskiya ban taba tunani ban tunani ba tukuna saboda hajiya Allah na tuba abubuwan da ke jawo kansa da yawa da aka gaya mana a duniya ai da an daina amfani da shi ba za ka yi rayuwar ba ma kawai kai dai ka kula in za ka amfani da abu ka kula daidai yadda ya kamata kamar ni sau biyu nake sa a shekara daidai yadda ya kamata da kuma addu'a Allah ya kare ka da cututtuka to madalla Dr. Adama Ibrahim Jibril da ke aiki a asibitin mata da kananan yara a jihar Kano ta yi mana karin bayani game da dajin mahaifa inda ta fara da bayani kamar haka. Dajin mahaifa wata cuta ce da ta danganci mahaifa. Ita mahaifa tana da shimfiɗa uku. Da ta can ciki wato ana kiranta endometrium wadda a nan ne jinin haila yake samuwa kafin ya fita waje kuma a ciki ne ɗa yake rayuwa idan ya samu. Akwai kuma wadda take tsakiya wato myometrium kenan ita kuma ita ce tsokar mahaifa. Ita ce idan ta matse ko ta yamutse sai jinin haila ya fita waje. Idan kuma ta matse ake samun ciwon nakuda da ciwon mara da sauransu sai kuma ta ƙarshe wato ana kiranta serosal layer ita kuma wannan shimfiɗa ita ce take lullube ga baki ɗaya mahaifa tana bata kariya ko kuma a ce katanga daga sauran kayan ciki kamar 'ya'yan hanji da mafitsara wato urinary bladder kenan to shi dajin mahaifa ciwo ne wanda yake taba shimfiɗar nan ta can ciki wato endometrial shine ake samun endometrial cancer da kuma tsokar mahaifa wato myometrial uterum shine ake samun uterine sarcoma. To likita me ke kawo dajin mahaifa wato uterine cancer? To ba za a iya cewa lallai ga abu ɗaya wanda yake jawo wannan cuta ba sai dai sanadi. Bincike ya nuna sanadi kala-kala waɗanda za su ƙara wa mutum sanadin samun wannan cuta. Akwai ƙiba mai yawa wato obesity. Ita wannan ƙiba idan ta yi yawa za ta jawo abubuwa da yawa ga misali ga shi ta ba da sanadin samun cutar dajin mahaifa. Ita ƙiba akwai taruwa mara adadi na kitse shi kuma kitse yana ɗaya daga cikin mafarin samuwar sinadarai waɗanda ake kira hormones wato base yake yi kenan kuma yawanci waɗannan sinadarai barin ma na reproductive system wato ɓangaren jiki da ya danganci haihuwa da haila da sauransu suna cikin rukunan hormones masu mahimmanci da ake samu daga kitse idan kitse ya yi yawa za a iya samun rashin daidaituwa a tsakanin waɗannan mahimman sinadarai wato kinga an samu imbalance kenan idan kuma aka samu wannan rashin daidaituwa za a iya samun cutar dajin mahaifa amma ba lallai ba ne sanadi ne sai kuma rashin haihuwa ita ma bincike ya nuna cewar idan ɗa bai shiga mahaifa ba to fa ciwo zai shiga daga kan cutar daji har zuwa cutar karin mahaifa wato fibroid akwai kuma abin da likitocin mata wato gani suke kira pcos polycystic ovarian syndrome shi kuma a jikin makyankisar kwan mace wato ovary ne ake samun taruwar ruwa a cikin sako-sako har ya yawa idan ya yawa sai ya hana gudanar da aiki har ya jawo abin da ake kira wannan hormonal imbalance da muka magana a baya da kuma kiba yana jawo kibar ma kin ga gashi ya jawo kiba ya jawo wannan hormonal imbalance din so ya hana gudanar da aiki da ya kamata a jikin mace saboda haka kin ga ya ƙara sanadi kenan wani sanadin kuma shine shekaru wannan ciwo ya fi samun mata da suka manyanta waɗanda suka haura shekara hamsin sanadi na gaba shine gadon cutar daji ko ta mahaifa ko ma wata daban wannan gado zai iya karawa mutum sanadin samun wannan cuta menene alamomin dajin mahaifa Alamomi wannan cuta ta daji akwai ciwon mara ciwon mara ciwon mara a tashan magani a tashan magani ciwo ya ki tafiya an rasa wato baya da dai kan gado an rasa gane kanshi akwai kuma ciwo a lokacin mu'amala ta auratayya sannan kuma akwai zubar jini shi wannan zubar jinin ma kala kala ne idan haila mace take yi sai ki ga jinin nan yana ta zuba yana ta zuba yana ta zuba ba adadi an rasa yadda za a wato heavy menstrual flow kenan sannan kuma ko kuma a'a ba ma haila take ba a tsakankanin haila ne amma kuma sai kiga a tsakankanin haila na an samu jini ko kuma a'a ta manyanta ta daina jinin al'ada ta kai wato abin da ake kira post menopausal kenan sai kuma kawai ta ga tana zubar da jini to ba fa lafiya ba ce ko kuma kawai sai yawan canja ranakun haila can wancan watan ya zo lokaci kaza wancan watan ya zo lokaci kaza wato dai baya da kan gado zubar jinin haila sai kuma rama mara kan gado wa'annan su ne alamomin wannan cuta to kin ga idan kika duba za ki ga kowace ci kowace cuta ta mahaifa za ta iya zuwa miki a haka za ta iya zuwa wa mace a haka to kamar tsawon wani lokaci take ɗauka kafin ta bayyana ba za a iya cewa ga takamaiman tsawon lokaci ba kin gane saboda ita cutar nan kala biyu ce akwai wadda na miki bayani ta can ciki kin gane wato endometrial kenan ita usually ita tafi wato bayyana da wuri mace za ta yi ta zubar da jini ko mai yawa ne a lokacin haila ko a tsakankanin haila ciwon mara mara kan gado sai kuma maki da yawa da dai za su nuna dai babu lafiya dai. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako sai a tare mu a mako na gaba inda likita za ta ci gaba da yi mana bayani kan irin matakan da ya kamata a ɗauka idan mace ta ji wasu daga cikin alamu kalmomin da ta faɗa da ke da alaƙa da dajin mahaifa da kuma sauran bayanai da ya danganci man wanke gashi da kuma dajin mahaifa. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. Adama Ibrahim sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. za ku iya sauraron tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashin hausa at boanews.com Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.